بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين السلام عليكم ورحمة الله barkamu الحدوى haduwa الهدي وما قوتهم goma الآخرات watan تدور بريبود لا shekara ta باين da sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin sharhul waraqat fi usul fiqh na Abdullah ibn Salih al-Fawzan wannan kuma shine darasi na sha biyu za mu tafi akan anwa'ul majal haka ne ko domin darasin baya mun tattauna ne akan alhaqiqatu wal majal yau kuma za mu tafi akan anwa'ul majal نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أنواع المجاز والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الحقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع المجاز بعد تعريفه والمجاز نوعان <coughs> anwa'ul majaz kar kuma mun ta mun ce al-majaz shine ne farko dai al-haqiqa shine ne al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu المجاز كما شيني اللفظ المستعمل في غير ما وضع له جميل انواع yau zai faɗa فدا انواع المجاز ادن nan. al-imam al-juwayni yace wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsan majaz yakan yi ne ta hanyar ƙarin kalma ko kuma rage kalma wato ƙara wata kalma ko kuma rage ta misal qawlihi ta'ala aw naqalun aw isti'aratun ko kuma naqal wato ɗaukar wata kalma aw isti'ara ko kuma isti'ara wato shine aro kalma duka wannan nau'ika ne na majazi abin da yake nufi da anwa'u wato bil al majaz bi ziyada lokacin da aka kawo kalma kuma ya zanto cewa zance na iya tabbatuwa ko da ba tare da ita ba to ga zuwanta anan ba dan ta kawo sabuwar ma'ana bane sai domin ta karfafa ma'anar da ake ciki da to kawo ko anan gurin tunda asalin kalma an yi ta dan ta bada ma'anarta yayin da ka cire ta daga bada ma'anarta zuwa karfafa wata ma'ana to kaga ya zama al-lafzul musta'mal kenan sai dai ma wubi alaha wubi alaha li'annaha wubi ala asasan tufida ma'ana jadidan wa anta al'an ji'ta biha litu'akkida biha ma'anan qadiman kaga nan gurin ka cire ta daga ma'anarta ya zama al-majaz bil ziyada an gane ku فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله sai a nan gudun abin da yake nufi kaf din da ke cikin wannan wurin wato ƙara ta aka yi a cikin zance amma asalin yadda zance yake laisa mislahu shay'un laisa mislahu shay'un ba wani abu mislahu irin Allah babu wani abu da za a ce makamancin Allah ne babu shi to amma kaga sai aka ce laisa ka mislihi ah, to anan gudun idan muka ce wannan kaf din tana nan a asalin ma'anarta to abin da zai zama shi ne ba wai ana korewa Allah kama bane akwai wani abu da yake kama da Allah shi ake kore shi amma ba korewa Allah kama ba laisa ka shay'un sai zanto laisa shay'un ka wato mislun mislullahi ta'ala mawjudun wa qa'imun lakin mislu hadha al-misl huwa alladhi tabdihi wanda haka ake nufi da ayar ba haka ake nufi da ayar ba wato ayar idan ka fassara ta da kafin dinnan a yadda take a zahiri sai ya zanto cewa inna ma tanfi misla mislillahi ta'ala la tanfi mislillahi fa mislillahi mawjudun lakinnaka tanfi misla hadha al-misl wanda ko ba haka ayar take nufi ba to amma idan ka ce kaf wannan ai an kawo ta ne la da tasbih wa inna ma ji a biha faqat li tawkidi nafyi al-mithliyati sai zanto abin da yake nufi laysa mithlahu shay ba wani abu irin Allah sai zanto kaf din nan tabbas suke bayarwa lalle babu wani abu irin Allah ina fara ku fahimta ga ganin majazul ziyada kenan wal majazul nuqsan مثل قوله تعالى واسأل القرية المجاز من القسان سكت شيخ مرفض أن الله تعالى واسأل القرية في شيخ أسل ونزل جنب واسأل أهل القرية وشتاك شلي أهل دم فساق هذا هو مجاز من القسان إنا فتاة مفهنة والمجاز من النقل كالغائب المجاز من النقل شيني كالغائب واتو نقل الكلمة من أصل وضعها اللغوي إلى أصل آخر جديد من معناها الأصلي ila ma'anan akhar jadid ne annakal din suro kalma daga asalin wata ma'ana dan ta bada wata ma'ana kal ghaib shi ma ya farzu min al-insan ta yadda za a ambaci al-ghaib ana nufin abin da yake fita daga jikin dan adam bayan ko asalin ghaib din ba wannan ma'anar yake bayarwa ba ghaib yana nuna al-makan al-munhatis wanda yake na gangare wannan mutum na iya surtuwa a cikin sa to kaida duk wuri wanda yake na gangare kamar wani rami kamar wani kududdufi dan adam yakan tafi can dan biyan bukatarsa to sunan wurin ne al-ghaib a larabci to daga baya sai aka cire kalmar daga sunan wurin zuwa ga abin da mutum ke yi a wurin idan yaje kaga wannan ya zama majazum bin nakal kenan faka anna al-kalima nuqilat min ma'anaha al-asli ila ma'anan akhar jadid yani nuqilat min اسم مكان إلى اسم ما يكون في هذا المكان ina fata an fahimta sannan kuma akwai almajaz bil isti'ara almajaz bil isti'ara ka kaulihi ta'ala wajada fi haji daran yuridu an yanqadda suka ce yuridu an yanqadda ma'ana ba wai irada din anan ba a nufin domin إرادة إنما تتأتى من الآكل فالإرادة إنما تتأتى من حيوان مشيك هو تتأتى من حيوان والجدار ليس بحيوان إنما هو جماد فالجماد ليس له إرادة لأن الإرادة لأن الإرادة لا تتأتى إلا من الحيوان أبن da yake da rai yake da motsi shine abin da za a yi cewa arada shi ne yake da irada amma abin da baya motsi to kaga baya da irada domin laysa lahu harakatun ikhtiyariyya baya da motsi na zabi sai dai motsin da ba na zabi ba ina fata an fahimta yanzu kamar da dabba da dan adam suna da motsi na ne na zabi dan kaga dama ka tashi kawai ka fita nan kofar in kaga dama ka tashi ka fita can gurin in kaga dama duka kedare can gurin ka fita can gurin sannan ka zagawo ka tafi can gurin wannan menene haraka ce iradiyya motsi ne wanda yake haraka ce ikhtiyariya wato motsi ne wanda dan adam ya bisa da zabi amma yanzu kamar katakon nan ko Allah nan baya da motsi na zabi mun ga dama mu juya nan mun ga dama mu juya san wurin shi baya juyawa da kansa to haka ka tanga ba ta da motsi na zabi to dingina abin da yake la ya ta'atta illa min alhayawan dingina irin wannan abu ila jama'at to ya zanto isti'ara ne kawai alan kalma ne amma ba asalin ma'anar ta bane wannan dai abinda sun suke faɗa a lugha kenan za mu zo mu yi bayani nan gaba cikin sharhi illa illa lamma zakara al-musannif anwa al-haqiqati ba'da ta'rifiha zakara huna anwa al-majaz ba'da ta'rifihi wal majaz naw'ani majazun bil kalima shi ya dunkule shi gaba ɗaya mayar da shi nau'i biyu ko mhm. wal majaz naw'ani al-awwal majazun bil kalima huwa ma taqaddama تعريفه حيث تنقل تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى المجاز wannan shine almajaz bil kalima da ka iya dunkule shi kamar yadda shi majazi kawai iri biyu ne ko dai almajaz bil kalima wanda asalin sa shine a ciro kalma daga ma'anarta ta asali zuwa ga wata ma'ana daban an gane ku kamar kalma tana nuna zaki a ambace ta ana nufin jarumi ina nufin amfani kamar kalma tana nuna tasbihi a kawo ta amma ana nufin tauhidi kamar laysa kan mislihi kai al-aslu fil kaf tadullu ala madha at-tashbih lakinna ji'na biha fi hadha as-siyaq lit-tawkid فكأننا نقلناها من معناها الأصلي إلى معنى آخر جديد هنا فتاة فهمت الثاني مجاز مجاز بالإسناد وهو مجاز العقل حيث يكون التجوز بالإسناد فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة ولا بد من علاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى العصمي مثل بنى الأمير قصرا وليس لهذا ذكر في الأصول وإنما يذكر في علم البيان وذكرته لتكميل القسمة نبي فيني مجاز بالإسناد مجاز بالإسناد مجاز بالإسناد وهو المجاز الأقلي shine suke kira almajazul aqli a babin balaga haisu yakunu tajawuzu bil isnad ta yadda canja ma'ana din yana faruwa ne ta hanyar isnadi ba ta hanyar kalma ba me suke nufi da isnadi lokacin da kake kama zai wannan isnadi ne ma'ana wa ka jingina wa tsayuwa zai ha kuma lokacin da kake galata khalid wannan ma isnadi ne haka lokacin da kake a muhammad wannan ma isnadi ne فكأنك أثنت القيام لزيد وأثنت الجلوس لخالد وأثنت القراءة لمن لمحمد فهذا هو الإسناد دلت أنت إسناد قولي أسام الجملة إثمية قو جملة إلية جلس محمد جلس زيد محمد جالس ومحمد قارئ إنا فتاة أنفهن كذا أنا أقول كون إيه لكي تسكي مثل idan ka samu jumla ismiya misali muhammadun qari muhammad qari ko ka samu jumla ismiya misali qara'a ahmad a wato jumla fi'liya to dole anan gurin akwai isnadi dole akwai al akwai kuma al-musnadu ilayhi ina fata an fahimta a wannan tarkibin sai zanto qara'a shine ne al-musnad fa'il din da a hamar shi ne al-musnad ilayhi idan ka samu jumla fi'iliya ay jumla ismiya wadda ta kawo min al-mubtada wal khabar an gane ko a nan gurin kullun khabar shine me al-musnad ina ba ta fahimta sannan mubtada shine me al-musnad ilayhi dan shi kare dan labari ne labari ne kake barwa game da wa game da Muhammad Muhammadun kare lokacin da kace Muhammad fa sakatta mutane ba su san me ya faru gare shi amma da kace Muhammadun kare ma'ana tufidu turidu an an tukhbira anhu bi annahu yaqra bi anna min sifatihi al-qira'a kana bada labarin shi karatu yake to kaga anan gurin ya zama al-musnad wato shine Kare wannan kuma mubtada din shine ne al-musnad ilayhi kamar da nan tsakanin fi'ili da fa'ili da'iman fi'ili shine ne al-musnad da annahu la yaqumu bi nafsihi dole a jingine yake cikin wani shi kuma amar shine mai al-musnad ilayhi shi fa'ili ina fata an fahimta to lokacin da suka ce al-majaz bil isnad ina fata an fahimta yanzu idan ka ce muhammadun qari duk masu hankali jami'ul uqala sun yadda lokacin da ka ce qara ahmad duk masu hankali sun yadda amma lokacin da ka zo gobe kenan idan ka to a wurin sa sai a to sai ya alfaru kuma zai iya zama musu musnadin ilahi idan muka kalli wannan aikin in ta aka yi galata ko zahaba ko dakala duk za a yi daga alfaru amma qara'a ta yata'atta min al kara na ya la yata'atta min ina fata an fahimta haka idan ka ce kama zai duk za su yadda amma ka ce kama al-jidar al-jidar al-jidar hal yaqumu bi nafsihi labudda an an yuqimahu ghayruhu to sai zaka ce qamal jidar to sai ce wannan isnadin kuwa an karba ko ba karba ba to daga nan ne idan aka jingina abu zuwa ga abin da baya cancantar sa a wurin su to nan gurin ya zama majaz akali majaz akali a nan gurin kamar ka jingina kalma ka cire kalma daga wani lalle idan aka ce qara al-kharuf ya zanto wani abu ake so a fa'idantar da bar an shiga cikin majazi an fitar daga me daga hakika to a nan gurin bai zama majaz lugawi ba ya zama majaz akali majaz akali in ita asalin kalmar ce aka kawo ta dan ta bada wata bakwar ma'ana ya zama majaz lugawi amma idan aiki ne aka jingina zuwa ga wani wanda bai cancanta yayi ba to ya zama majaz akali ina fatan kun fahimta kawai wannan shine bambanci tsakanin majaz lugawi da ko majaz akali to shine ce majazun bil isnad akwai majazi bil isnad shine me wa huwa al majazul akali shi suke kira al majazul akali haythu yakunu tajawwuzu bil isnadi ta yadda canja ma'anar da aka yi ta hanyar isnadi ne jingina aiki zuwa ga wanda bai ya yi shi ba ba ta hanyar kawo kalma dan ta bada bakwar ma'ana ba ta hanyar jingina aiki zuwa ga wanda bai cancanta ba fa yusnabil fi'lu sai a jingina aiki aw ma fi ma'anahu ko abin da yake daidai na ma'anar aiki ila gairi ma huwa lahu fil haqiqa zuwa ga abin da ba shi ke yin wannan aikin ba a hakika bayan irin wannan aikin kamar da muka ce qara al kharuf jalasa al jidar ko qama al jidar ina fata an fahimta to kaga wannan ai an jingina shi ne zuwa ga abinda ba shi yake ba amma dan fa'idantar da wani zance na daban shine ta irin wannan yanayi wala budda min ilaqatin ma wujud qarinatin tamna min iradati al-ma'an al-asli dole a samu wata alaka an gane ko dole a samu wata alaka da ta sa wannan alaka din imma an takuna hiya al-mutabaha wa imma an takuna ghayr al-mutabaha ma wujud qarinatin tamna min iradati al-ma'an al-asli ko mu samu wata qarina wadda take hana wannan ma'ana ta asali ga misali ya kawo kamar mu ce banal amiru kasran wato sarki ya gina gida da aka ce sarki ya gina gida wannan na nufin shi je kwabe rawani da alkibba da komai da komai ya tattare kafar wandan sa yazo rika kwaba kasa ko yazo aka rinka kawo bulo ana dorawa yana cewa a jeho kasa yayi haka shi ya gina da kansa banal amiru kasar kowa zai fahimci cewa me kake nufi a nan gurin amara da jina'i ka kawo bana dan ya bada ma'anar me amara sarki dai ya yi umarni a gina gida amma ba shi ya gina da kansa ba to kaga nan gurin ya zama an yi isnadin aiki wa huwal bina zuwa gawa al-amir wanda ba shi ke gina da kansa ba to kaga nan ya zama mai al-majaz al-aqli ya zama al-majaz al-aqli <coughs> wato ya zama al-isnad kenan anan gurin majazan bil isnad kenan ولهذا وليس لهذا ذكر في الأصول في ون النبي المجاز الأقلي kwata kwata ba ambatansa a cikin littattafai na usulul fiqh wa innama yuzkaru fi ilmi bayan ana ambatansa ne kawai a ilimin bayan ilmul bayan shine wato ilmin balaga bangare ne cikin ilimin bayan domin balaga ta gina ne akan rukunai uku da albayan da almaani da albadi eh, lokacin da kake maganar tasbihi kake maganar majazi kake maganar kasa kasan majazi har zuwa karshe kake maganar isti'ara tabaiya asliya tasrihiyya makniya duk wannan kana magana ne akan albayan wato shine dacewar zance idan ka koma kan alma'ani kuma shi kuma abin da zai koya maka ka samu zance da ya dace sai kuma nemo mata mahallin da ya dace a faɗe shi dan komin dacewar zance in kai shi a inda bai dace ba to kuma babu balaga kenan idan ka koma zuwa ga albadi kuma abin da zai koyar da kai shine kwalliyar zance kawai badi baya da muhimmanci irin albayan da alma'ani shi yasa suke kai shi karshe idan sun zo a cikin bazin balaga amma da yana da yana da yana da kyau dan shi gwanin tazarance ne kawai gwanin tazarance ne su su to a takaice dai su malaman usulul fiqh sukan dauki almajaz bil kalima su aiki da shi a cikin hukunce hukunce amma ba su da almajaz bil isnad wannan sai a cikin balaga yace wa inna ma yuzkaru fi ilmi al bayan wa zakartuhu li takmil al qisma da an bace shi anan kawai dan cika kace kacen almajazi ina fata an fahimta وشرط المجاز للكلمة وجود علاقة بين المعنى العصلي والمعنى المجازي ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى العصلي كما في المثال المتقدم رأيت أسدا يرمي يكي شرط, شرط مجازي بالكلمة مجازي تهي الكلمة وجود علاقة دولة أساموتا علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي فكان الأصل معنى دكم وباقور معنى دعسدو to kaga mun ce a cikin wannan shine alaka kila za ta iya zantowa mutabaha ko kuma wani abin daban ba mutabaha ko kamar alba'adiyya alaka ta iya zantowa alba'adiyya a babin ko kace aljuz'iyya fi babin itlaqil kulli wa iradati إطلاق الجزء وإرادة الكل كو إطلاق الكل وإرادة الجزء كذا علاقة أنت هذا البعضية كو الجزئية ko alaka ta zanto mushabaha kamar ce ne da juna wannan mun karanta a cikin balaga ba na son ta akan sa ne shi yasa wato malamai suke cewa gaba ɗaya ilmomi na addinin musulunci a tura suke da juna wato sai mutum ya yi su gaba ɗaya kafin ya fahimci addini sai dai ka san da zaka baiwa wancan ya fi na wancan yawa ya fi na wancan yawa ya fi na wancan yawa amma dai ga wanda yake son ya fahimci addini sai ya yi su gaba ɗaya sai dai wajen yin su kila ya zanto cewa a lokaci guda wani na da iya kwakwalwar daukan fannoni uku hudu biyar shi kadai kuma zai iya fahimta wani ko kwakwalwarsa la tattafi illa li fannin wahidin aw fannayn ithnayn la thalith lahuma wani kwakwalwarsa fadin ta za ta dauki fanni ɗaya ne ko biyu a lokaci guda ba da ba zai iya kawo na uku ba to sai ta ta akan wannan in ya fahimta wata rana sai ya kara in ya fahimta wata rana sai ya kara amma dai kada mutum ya dauka cewa shi ya yadda ya karanci za amma ba zai karanci za ba to ba zai taɓa fahimtar addini ba don gaba dan yanzu muna cikin usulul fiqh ne yanzu waɗannan ababen da ake suna cikin ne suna cikin balaga to a nan gurin kaga kenan in ba dan darasin balaga da muke ba to wannan na buƙatar ka tsaya kai kai bayani a balagance har sai an fahimta sannan ka dawo wanda ko in za ka yi wannan to wata nawa za ka kana kai bayani a balagance har a fahimta sannan kuma ka sake dawowa nan gurin ba zai yiwu ba amma amfani in kana cikin wancan sai ka ci karo da wata ka'ida da amma ta can to ka riga ka karanta ta a can ka nan ba sai ka yi mata dogon numfashi ba nan sai ka wuce wanda ke nuna gaba ɗaya ilmomin addinin musulunci a tura ta kuma suna da alaka da juna ina fata an fahimta yake kuma dole a samu karina mani amin radul na asli karina da za ta hana wato ainihin ba ma'ana ta asali din ake nufi ba ba kwar ma'ana din ake nufi wanda wannan karina din kila ta zanto ita mecece ko me mecece ko ta zanto lafziya ko ko ta zanto haliya dan kamar da muka karanta kamar fil misal al mutaqaddim kamar da misali da ya gabata sannan kuma nan zaka iya cewa ra'aitu asadan yarmi lokacin da kace ra'aitu asadan yarmi to ka san cewa kalmatul asad fi ma'anaha al asli tana nuna me al hayawan al muftaris al hayawan al muftaris shine asad wato zaki kenan amma anan an kawo ta ba ta nuna zaki tana nuna mai al-insan ashija al-insan to a nan gurin ai kana da karina da ta hana an gane ko kana da karina karina din nan ita ce ne yarmi ka san cewa al la ya minhu min ramy wa innama ya ar-ramy min al'insan to kaga a nan gurin ita ce karinarka التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي للأصل إلى المعنى almajazi to kuma me ce alaka baina shuja wa baina alhaywan almuftaris me ce ce alaka bainahuma almushabaha المشابهة المشابهة بين الشجاع وبين ذلك الحيوان المفترس وهو الأسد فكذا أن كاسا ما علاقة كاسا همي قرينة shi yasa sai ka ɗauke zancen daga asalinsa zuwa ga alma'anar قوله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة ذكر أن المجاز بالكلمة أربعة أنواع ممتاز الأول مجاز بالزيادة ومثاله قوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا إن الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل ولو ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل وهذا باطل لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء والمنفي مثل والمنفي مثل المثل فيكون المثل ثابتا وهذا باطل لأن القصد نفيه نفيه جميل وتوتي أنبت منا نوعكا مجاز بالكلمة na farko almajazu bil ziyada wanda almajazu ziyada ya kawo misali da faɗin Allah ta'ala ka kamithlihi shai suka ce innal kafa za'idatun li tawkid nafi al misli ita wannan kaf din da ke cikin ka kamithlihi shai wato za'ida ce an kawo ta ne li tawkid nafi al misli don ta karfafi kore kama ga Allah walau lam takun za'idatan domin inda bata zanto karo ta akai ba in an kawo ta ne don ta bada ma'anarta ta asali la kanat bi ma'ana misl to sai ma'anarta ya zanto misl wa hadha batilun wannan kuwa ma'ana ce mara kyau lima zama alaihi min isbat al lillahi ta'ala domin ya zama an tabbatarwa Allah kama Izi yasiru maana dan sai ya zanto ma'anar zancen shine laysa misla mislihi shay'un wato babu irin irin Allah wani abu babu irin irin Allah ba wanda ya kama da kamar Allah wato sai zanto a nan shi ne isbatul misl lillahi ta'ala kenan wal manfi misl misl sai zanto kamar kama kake korewa fa yakun al misl sabitan fi al misl din kama din tabbatacce ne wa hada batil li anna al qasd nafihu wannan ko rusai kenan ina jin na muku ma na muku bayanin da kun gane kin ma'ana abin da yake nufi da laisa kamislihi sai idan ka dauki wannan laisa kamislihi shay ana magana ne duka akan wannan kafin wannan kafin yake za'ida abinda ake nufi da za'ida duk lokacin da aka ce za'ida ba wai ziyada haka nan mujarrada ba domin ziyada mujarrada sai zanto mutum ya tafi nan kan Allah akwai kariya a idan ce za'ida bi ma'ana ji a biha li tawkidil kalam ji abiha li tawkid al-kalam ji a biha da tauki da kalam ne ma'anar za'ida da an zo da ita ba dan ta fa'idantar da ma'anarta ta asali ba da aka santa ita ce ne a tasbi a'a an zo da ita dan ta tabbatar da wannan zancen abin da ke gabanta korewa ne ko tabbatarwa korewa to tana karfafar wannan korewar ne idan ka ce babu ya ta man da ka ce lalle babu don ka karfafa zance kenan idan abin da ke gabanta ya zanto wato isbat ne to kenan an kawo ta dan ta tabbatar da me wannan isbatin dan ta karfafe shi dan kace akwai ya sha man da kace lalle akwai da haka laisa ka mislihi kai lalle babu irin Allah babu wani abu da yake irin Allah kaga nan an zo da ita ne li tawhid be nafi mislillahi ta'ala to amma idan da ka ce an zo da ita ne dan ta fa'idantar da ma'anarta wanda ma'anarta kuma shine at-tasbih to shine ce da zancen sai zan zanto haka laisa sai zanto haka zancen kenan laisa misla mislihi shai. laisa misla mislihi shai. sai zanto zancen shine ma'anarsa babu irin kamar Allah babu wani abu irin kamar Allah sai zanto abinda kake koyewa wannan misal din na farko amma misal din na biyu yana nan akwai wani abu wanda ya kama da Allah guda ɗaya ne shi wannan abu to babu irinsa <laughs> to sai zanto shi kake korewa kama ba Allah kake korewa kama ba wannan idan ka dauki kaf akan asalin ma'anarta wanda shine at-tasbih domin sai zanto misal yana nan wannan kuma shi ma wannan misal din ne na biyu to sai zanto misal na biyu kake korewa ba misal na farko ba sai zanto wannan laysa ta kore wannan tashbihin ne da kenan amma wannan misal din da kenan ya zama tabbatacce to kaga wannan ya zama rusassiyar ma'ana shi yasa suka ce ashe kaf din nan dole mu cire ta daga ma'anarta ta asali allazi huwa tashbih mu dauka ta zo ne litawkidi to ka kasan da mun cire ta daga ma'anarta ta asali allazi huwa tashbih wa hawwalnaha ila tawkid to kaga zo majazi ke dan majazi ne al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu shikenan shi abin da yake so abin da suke so su ce a nan gurin ta zama majazi tunda ta zama majazi shi nan dama ashe ba asalin ma'anar ta suke nufi ba bal ji a jiha littauki sai zan to zantan ka yana nan wannan misal din shi kake korewa Allah babu ina fata an fahimta wato kaf din nan ba misliya take fa'idantarwa ba ne take na ma'anar laisa sai zanto lalle babu wani abu irin Allah nan ka korewa Allah misliya shine fil anna al-qasr nafihu so ake a korewa Allah kama amma ba a kore masa kamar kama ba da in ka kore masa kamar kama to kama din yana nan kenan yawwa idan sun ce sila abin da suke nufi kawai bambancin wajen sin mu ce za'ida ne ko mu ce sila dan waɗansu suna ganin bai kamata mu ce za'ida ba domin idan mun ce za'ida to kenan a cikin zancen Allah an samu wani abu kari to a madadin haka sai su ce mata me sila disfat sila kawai canjin suna ne amma duk sun yadda dai ma'anar ta shine mai tauki da wanda suka ce za'ida da wanda suka ce sila duk sun yadda ma'ana abin wannan shine mai taukidi amma su wanda suka ce za'ida suka ce za'id wa na kamar mun tuhunci a cikin zancen Allah akwai kari wanda laysa fi kalamillahi harfun za'id walau kalima za'ida ko da harafi dai za'id babu ballantana kalima za'ida ballantana jumla za'ida wannan bai kamata a ce haka ba dan a tsarkake zancen Allah daga wannan wannan ladabin zance ne min bab adabul kalam kar mu ce mata za'ida sai dai mu ce mata ne idan mun samu larabcin yau da gobe wani ya zo ce hal hunaka ahadun fil masjid sai ka ce la ma min ahadin fil masjid ai daidai ki da ka ce ma ahadun fil masjid amma sai ka karo kalmar me min bi tawhidin nafi ka ce ma min ahadin fil masjid to wannan tunda a zancen dan adam ne sai ka ce mata za'ida din amma sai ka ce a zancen Allah bai kamata ka ce za'ida ba sai dai ka ce me idan wani zai ce ma min ahadin ma'ana min ta zama mai za'ida amma da Allah ce hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum min as-sama'i wal sai ka ce mata ma'ana ta shine ne sila shine kawai bambanci ko ka ce ko ka za'ida amma dai kaga a ce sila din zai ce saboda za'ida din sai a ji ba daɗi a jingina zancen Allah ce wannan harfin za'id ma'ana dan kace za'id fa abin da yake adamuhu wa sawa ko an shi ko shi ne to ko da yake kuma ai bai zai haka ba dole kuma adamu hu wujuduhu laysa bi sawa li'anna wujuduhu yazidu al-ma'ana tawkidan wa adamuhu la yuzilu al-ma'ana wa innama yatrukuhu ghayru mu'akkad kaga ba zai yi samuwar sa da rashin samuwar sa ba ya zama daidai wa daidai an gane ku to na biyu الثاني مجاز بالنقصان أي بالحظر ومثاله قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية ففيه حذف للقطع لأن المقصود سؤال أهل أهل القرية لا سؤال القرية لأنها عبارة عن الأبنية المجتمع المجتمعة وسؤالها وإجابتها من المحال فإن قيل تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بزيادة والنقصان لأنه يستعمل اللفظ في غير موضعه الجواب أنه من حيث حيث أهل نفس مثل المثل بنفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها وقال البلاغيون انه مجاز من حيث ان الكلمه نقلت عن اعرابها الاصلي الى نوع اخر من الاعراب. جميل. na biyu shine almajazu bin nukusan me suke nufi da annukusar shine alhaz a share wata kalma tare da cewa a tana nan amma a cikin jerin zance ba ta nan mislu wa misaluhu qawluhu ta'ala wa sa'al al-qarya wa dan Allah ta'ala wa sa'al al-qaryata allati kanat hadirat al-bahr abinda yake nufi ai ahl al-qarya fa fihi hadfun a cikin akwai gore zance kenan ma'ana suka ce asalin wa sa'al al asalin zancen was'al ahlal ƙarya wato wannan ahal din shi aka cire a nan wurin was'al ahlal ƙarya tambayi ma abuta alƙarya kawai sai aka ce mai was'al alƙarya wato kenan a zancen a rubuce babu ahal amma kuma a ma'anance akwai mai akwai ta to kaga wannan shi ma nau'i ne na majal an gane ko domin a shafe abu kuma ana nufin tabbatuwarsa kaga shi ma kurujin alal asli min al min al ila al majaz shi yasa suke nufin majazun bin nukusa yace fa fihi hadfun a cikin sa an share wata kalma lil qat'i bi anna al maqsuda domin abinda ake nufi su'alu ahli al qaryati la su'alu al qarya domin abinda ake nufi shine wato tambayar mazauna alƙaryar ba tambayar ita alƙaryar ba li'annaha domin ita alƙarya ibaratun an al-abniyati al-mustami'a wa abin da ake nufi da alƙarya shine gidaje waɗanda suke haɗe da juna ga wannan fita daga wannan unguwar sai ka shiga wannan kana fita daga wannan layin sai wannan wannan gidaje gine-gine waɗanda suke tare guda su ake kira alƙarya was'alu hawa ijabatu min al-mahal babu inda a ka tambayi gidaje ko kuma su gidaje su baka ansa wannan wani abu ne da yake min al ba zai taɓa yiwuwa ba a sai ake tambayar gidaje ko masu gidaje ana da nufin tambayar masu gidaje take ne ya zama majaz kenan yace fa in Majazi ta'riful majaz la yasduqu al majaz bi ziyada wan nuqsan li'annahu lam yusta'mal al lafz fi ghayri mawdi'ihi fal jawabu annahu minhu yace zaka iya samun wani wanda ya iya surutu da musu Ya zo ya ce maka asalin majazi da kuka yi ta'arifin sa da cewa shine al lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a لإلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي إذن كوكا فدهكا سيوني تتونا تعريف ناكا لا ينطبق على المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان wannan ta'arifin naka ba zai gaskata ba kan almajazu bin ziyada ba zai gaskata ba kan almajazu bin nuqsan yace in wani yace haka yace da kai ai da annahu lam yustamil lafzu fi ghairi mawdi'iha domin a cikin almajazu da ziyada lam yustamil lafzu fi ghairi mawdi'ihi ba ya amfani da lafazi a ma'anar da ba ta tashi ba haka a cikin majazu bin nuqsan ma shi ma ba ai amfani da lafazi a inda ba ma'anar sa take ba fal jawabu annahu minhu yace an sace kace a a yana cikin sa almajazu bi ziyada yana cikin majaz almajazu bin nuqsan ma yana cikin majaz saboda mai haythu su'mila nafyu misli misli fi nafyi misli domin idan aka zo aka ce laysa ka mislihi shay kaga an yi amfani da nafyu mislil misl ne amma ana nufin me nafyul misli to kaga da an yi amfani da lafazi kenan fi gairi mawdu'i wannan idan ya tafi nesa kenan mu ko idan mun tsaya a kusa sai mu ce an yi amfani bil kaf allati tadullu ala tasbih sai aka yi amfani da ita huna li tadullu ala madha ala tawkid kaga da ya zama dai majasi kenan idan huwa lafzun ustu'mila fi gairi mawdu'ihi sawa'un qulna bima qulnahu aw qulna bima zakarahu al-mu'allif huna domin shi yana nufin nafi misl misl fi nafi misl an kore kamar kama amma ana nufin kore kama din ba wai kamar kama ba kaga dai lafazin ustumila fi ghayr mawdi'i an gane ko haka kuma um, fi nafi misl wa su'al al-qarya fi su'aliha an yi amfani da su'al al-qarya ana nufin ahluha su'al to dai lafazin ustumila Wakalar qala al malaman balaga kuma sun ce innahu majazun min haythu inna al-kalima nuqilat an i'rabiha al-asli ila nau'in akhar min al-i'rab malaman lugha suka ce malamai na balaga suka ce ai ko shaka babu majazi ne domin dai an ɗauke kalma daga asalin ma'anarta zuwa wata ma'ana ne ba lalle bane zanto ma'anarta aka ɗauke ta zuwa wata sabuwar ma'ana ta iya zantowa da irabin ta aka ɗauke zuwa ga wani sabon irabi me suke nufi a nan suka ce asalin asalin zancen was'al ah, was'al alqarya was'al alqarya was'al alqarya wannan abin naku ya kare kenan ko mu'azzam was'al alqarya asalin sa was'al ahl alqarya ne wato kaga nan gurin is'al din nan ai fi'li amr ne yadda zance yake a nan kaga ahala alqaryati was'al ahlal qaryati in mun dauke shi haka amma da aka shafe kalmar ahal sai zanto abinda ahal za ta samu sai aka baiwa was'al qaryata allati eh fa naqaltaha min ma'ana al-idafa ila ma'ana al-maf'uliyya anan gurin hukuncin ta shine al-mudaf ilayhi wanda al-mudaf ilayhi majrur to lokacin da ka shafe ahal sai ka mayar da ita ce ita ce al-fulan bihi to kaga shi ma zama naqalu kalima min asliha ila aslin asar jadid ila ma'anar asar yace ba lalle bane ma'anar ta canja ko da ma'ana ba ta canja ba in dai irabi ya canja to nan su masu balaga sun samu abin da suke bukata ka dai dauke abu daga asalin ne ya kamata ya samu ka bashi wani bakon abu shikenan majazi ya tabbata kadara duk ma'anar tana nan <laughs> su ba ruwan su ina fata mun fahimta kaga anan gurin kamar yace innal kalimatu nuqilat an irabi al asli an cire kalma daga irabin ta na asali ko ba haka ba ila nau'in akhar min al-i'rab zuwa ga wani sabon nau'i na al-i'rabi an ba ta wani sabon al-i'rabi da daban mhm. wannan mun gama da majazu bin nakas kenan bin nuqsan kenan ko aha الثالث مجاز بالنقل ومثاله كلمة الغائط فهو في أصل الوضع اسم للمكان المطمئن من الأرض ثقب فيه الحاجة طلبا للستر ثم نقل وصار يطلق على الفضل الخارجة من الإنسان والعلاقة المجاورة والعلاقة المجاورة لأنها تجاور المكان تجاور المكان المكان المطمئن غالبا ممتاز إيه؟ لازم من نقل na نأكل ومثاله كلمة الغائب مثال في إذا كنت تتكلم على الغائب فهو في أصل الوضع a asalin sanya ma'ana ismun lil makanil mutma'inni min al-ard suna ne na dukkan wani wuri wanda yake da uh, rami rami ko gangara min al-ard cikin kasa al-makanil mutma'in ka ai cewa wurin da idan mutum ya je zai ji shiru ba kowa ya ake kira al-ghaib a cikin larabci asna idan an ce al-ghaib wuri wanda yake na farko dai ko gangare ne ko kuma in ma ba gangare bane ba wurin da babu kowa lokacin da ka shiga rami ku duddufe shi kadai zaka ji shiru babu kowa Aka lokacin da ka yi nesa cikin sahara ko cikin bishiyoyi za ka ji shiru babu kowa to asalin alghaib yana nufin wannan wurin da babu kowa wurin da za ka ji shiru ya ke kira su yi fihi a akan je dan biya bukata a wajen talaban lissakin dan mutum ya suturce kansa daga mutane kasu su shi kaga in rami ne ba za a ganka ba haka in ka je bayan wata bishiya ko bayan wata duhuwa na ma duk ba za a ga mutum ba summa nukila sannan sai aka cire ciro lafazin alga'id daga waccan ma'ana wa sara yutlaqu ala al-fadlati al-kharijati insan ya zanto ana amfani da shi kan rarar da ke fita daga jikin dan adam ne bayan gida don rara ne bayan mutum ya ci abinci to ubangiji bani wata ya sa wata masana'anta a ciki da za ta tace duk abu mai amfani abin da za a baiwa jini a baiwa abin da za a baiwa tsoka ta ginu abin da za a baiwa kitse ya danganci nau'in abincin da mai suga ne mai kitse ne a a starch ne a carbohydrate ne waye duk ubangiji bayan duk ta ce komai an baiwa jiki bukatarsa sauran kuma sai ya zama taki sai a fitar da shi ya zama rara dan zaman sa a cikin jiki kuma ya zama cutuwa kenan shine al-fadla a larabci akan ce al ana nufin rara abinda baya da wani amfani sai dai kuma a jefar da shi al-fadlatu kharija min al-insan an gane ku. wal ilaqatu al-mujawira alaqar da ta sa aka yi amfani da al-ghaib wanda shine wurin da ba kowa aka yi amfani da wannan kalmar dan ta bada ma'anan al-fadla al-kharija min al-insan abin da yasa shine alakar da ta kawo haka shine al-mujawara makwabtaka makwabtaka tsakanin abin da yake fitowa da kuma wurin da haka makwabtaka sai ta sa aka ba mutum sunan eh, wannan makwabtaka ita ce ta sa aka baiwa eh, iblis umarni tare da mala'iku wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa to kaza nan gurin iblis alhu wajin sun min al lakin eh, tusallita alaihi al amru bi hukm al mujawara ma da mu yujawiru al malaika fama nazala min allah ta'ala amiran bihi malaikatahu eh, yashmalu hatta iblis ma annahu laysa min al amma saboda me makwabtaka sai aka bada labarin fasajadu duk sai suka faɗi suka sujuda illa iblis sai iblis to sai wani ya dauka a ah, tunda aka ce fasajadu illa iblisa a ce al mustasna din nan min jinsul mustasna min jinsul mustasna minhu wato shi ya zama kamar an togo shi ne daga cikin mala'iku ma'ana shi ma mala'ika ne a ba mala'ika bane ba dan onu ya ce fasajadu illa iblisa kana min al jinn idan huwa laysa min al mala'ika wa innama huwa to idan haka ne sai wani ce to ai bai saba ba tunda mala'iku aka wa umarni yanzu kunna lil mala'ika wa huwa laysa min al mala'ika wa innama huwa kana min al jinn sai ce a'a tasallata alaihi al'amru min ajli madha al-mujawara ma dama annahu yujawiru al-mala'ika fama nazala alaihim min al-amri al-ilahi yashmaluhu wa yashmaluhum jami'an ina ba da fahimta zai dan wani shigo a nan yana cewa ya fita a duk ɗalibai su fito gaba ɗaya to a nan gurin kuma akwai wani kila shi ba ɗalibi bane ba ya zo yana sai ganin an tashi da karatu kaga lokacin da aka ce kowa ya fita shi zai zauna ne <laughs> dole ya fita ta to kai wa ce ka fito ya ce a to ina zaune da su aka ce kowa ya fito kun ga ba <laughs> ma'ana shi ma umarnin ya shafe shi bi hukuma maza al-mujawara li'annaha tujawir al-makan mutmain dan ita wannan rara da ke fita daga jikin dan adam tana makwabtaka da wannan wuri inda babu kowa galiban a galibi dai da mai hankali sahibu muru'a la yaqdi hajatahu illa idza dhahaba ila makanin mutma'in sawa'un kana muhatan bil jidar من نواهيه الأربعة أو كان بعيدا عن الأعين والأنظر سواء كان يعني في الأشجار سواء كان في الصحراء صاحب المروءة لا يقضي حاجته إلا إذا وجد نفسه في مكان مطمئن تكاد وانا ولي يرمى كوم مجاورة فكانت لفضل أدنس فتسمى باسم المكان من أجل المجاورة أه. وانا يزوم مجاز بالنقل كنيسيما مجاز بالنقل يعني حيث نقلت الكلمة من معناها إلى معنى آخر كثير أه. نهض إيه أو أنا أقول إني قالي أه ثم يسابق يفوتوا كفي دون بإذا هكذا ويسي زي كاولة kawo littafin ko دون أوه يكي yakan yi ne kawo a to ai abin kuma dai kuna da wani abu amma dai yanzu wannan photocopy din cikin ku idan wani ya samu riban naira biyu biyu naira biyar biyar ya halatta ko bai halatta ba me yasa ya halatta ga wancan bai halatta ga wannan ba ba kowa ya halatta ga shi ba ko dole sai aka sai malam Ibrahim mai littafi wannan na o oh, shi ke da littafin da ya karɓi nawa sai je photocopy din sai ya ajiye shi gaba daya a to ai dai kun san yayi latti sai ku tambaye ni sai in ba ku nawa illa iyaka wa zan ba cikin ku shine in san waye zan ba wanda na san littafin ba zai ba zai ciwon kai ko zazzabi ba shine kawai maganar ai amma ba sai ba ku to fotokofi ba dawo da shi eh amma kaga haka ai yanzu ba za mu ji daɗi ba a ce mun ci gaba da sharhi a haka babu da tasan a hannunku amma kun yi sakaci kan kun yi sakaci ban dauka haka abin ki ba da tun satin da wuce kun yi magana ai ma'ana da an yi fotokofi din kenan kuma irin wannan tunda har ko ga an kawo asabar jiya bai zo ba ai da sai wani ya ce ko shi malam sani ya magana ko cikin ku dai wanda eh ai shi ne nace da kowa ga har an kawo ya rage saura kwana biyu ba a zo karatun ba sai ku kama wata hanya ta daban ai ka ka'ida kar ka dauki wani abu a duniya ya dame ka da yawa eh, ko me ka bashi alternative ka bashi canji ko me a duniya fa <laughs> ka bashi musaya Malam Ibrahim kawo littafi shiru kawo littafi shiru ina sauraron ka gobe za ka kawo shikenan tun na fara tunanin kafin gobe sai in bai kawo ba me zai yi ka'idar ke nan wannan ita ce a cikin rayuwa ka dauki wannan a matsayin ka'ida kar ka taba daukan ga wani abu wanda yake lalle lalle sai shi komai ka nema masa alternative tana kuma magana ta kuma da sai kuma sai zama aiki ai ba abun wasa bane wannan ina ga ya kamata karku suka ci ya kamata karku suka ci malam muhammad sai ya karbi na wajena sai ku yi photocopy dan adadin abin da kuke so eh sai ku photocopy adadin abin da kuke so inda kuna da dabara ma da tuntuni ita kanta makarantar tana da wani dan asusu na ku dan saboda irin wannan da makarantar tana da wani asusu na ta ku kuka photocopy din tajin aka samu riba ta shiga cikin asusun dan waɗansu abubuwa naku ko da suka shafi da'awa ko ilimin baki kenan ba to amma komai a hankali muke koya su da hankali amma dai ina da sai ka karbi na waɗansu sai abin nan wa alaikum Mm-hmm. aiki ne yanzu duk wannan ai biya riga ya wuce ni yanzu nan guna ko nake zargi ba na da malam ibrahim ah yanzu har har har daga jiya kun san bai ba kuma kun san yau za a yi karatun har daga shekaran jiya kun san bai ba kuma kun san yau za a yi karatun a sai ku da wata hanya daban ko dai a samu wanda zai je ya tsare ki kai kawo mana mu je mu yi dan ko ba za ka yi ba mu je mu nemi wata hanya ta daban ai kasuwa yake yanzu kun ga ko ya je ya yi fotokofi don wannan ai ya yi hasara yanzu tun da ni zan ba ku littafin yau ku je ku yi adadin shafikan da kuma ba za ku iya biyar za ku yi shida za ku yi goma za ku yi ashirin za ku yi ruwanku idan kun yi kuka ajiye wani lokaci bala ibrahim muna buƙatar shafi kaza zuwa kaza amma daga nan zuwa kwana biyu sai ma kun ga dama maganin photocopy kan duk wanda ka bai 24 hours ai ka riga ka ba shi uzuri na baka awa 24 kuma awa 24 din zai fara daga yanzu ya duba abubansa sa karfe na ma'ana in ka kara minti biyar ba zai yiwu ba <laughs> wannan ya mu Abbas Mahmud Al-Aqad ya wallafa wani littafi masu matsaba'a da yake a lokacin in yayi wallafa masu matsaba'a sukan so su buga littafin sai eh, ba su lokaci ruwa zo kasa ba kudin safe har su yi da ga buga littafin wani abu ta haka da ita kasance mutum yin gaskiya da ita idan aka lokacin da bakai da su alamu su biyar sai ko da wani su goma sai fito daga yi ne alƙawar bakwai sai daidai ba wanda ya so ina jin sun iso ko bakwai da minti goma ko da minti biyar ko na bakwai dai ta wuce suka so suka zo aka gaisa aka gaisa aka abin da sauransu ya ce to ya tsaya ne kawai don su gaisa amma magana wata alkawari ya riga ya rushe tun da lokacin su ya rushe suka yi suke suna ganin kamar wasa a ya zama gaske ya ce baka san ba ma'anar la a wurin akad in aqamu sallarati ma'anar la ita ce annafayu a wurin akad la ma'anar ta shine ilal abad ita ne kawai ya shiga gida <laughs> duniya da abbas mahmud al akad ce ma nan la'a auri na yin ilal abad sai da a shiga wani zancen daban amma maganan buga littafi ko dai kan mun gama da ku sai da wani kamfanin daban ko nawa kuma za ku bani ko da za ku ninka min me ita wannan yanzu da cewa ba ku mutunta alkawari don haka ba zan ci gaba da mu'amala da ku a wannan tsarin ina da ko dai mutum bai zama kamar alƙad ba wajen wajen wannan da akwai ta'kidi a cikin hakan da yawa amma dai ko dai mutum bai zama kamar alƙad ba girmama alkawari yana da muhimmanci wani abu ne wanda mu duka muna bukatan koyarsa kuma sai mun yi kamar kina da juna kan shi amma wallahi yana da wahala amma kuma ba abu mai dadi a cikin rayuwa irin sa in ka samu mutum mai cika alƙawari ba abu mai dadi irin sa to amma mu har ya zanto mun riga mun sa kan Afirkan ta amma a cikin mu za ga har yanzu akwai da kuma cika alƙawari wanda mutum zai iya haddace su yan daga cikin shugabanni cikin wanda yake da wanda suke burge na alƙawari akwai alil malam mai da ya rasuwa mai dubu wani attajiri ne ba da za ta alƙawari da shi lokacin yayi ba gaita a wajen ba yayin yi alƙawari da shi bakwai saura minti biyar za ganshi a wajen yana kewaye kewaye kamar kuma nan gurin yanzu idan kuka je kuka cewa mai martaba sarkin Kano za mu yi saukan karatu a nan gurin gobe karfe bakwai da safe in bakwai kuka ba shi shi ne zai ga dama ya ce zai zo bakwai ko kuma ya daga ya ce ku kai tara wannan lokacin da kuka bashi da ya ce zai zo fito da gaske ne zai zo ba zai taɓa yiwa lokacin ya yi ka zo ya zo ba in an yi alƙawari da shi tara to wannan tara ɗin za ta yi yana wajen ne to akwai wannan amma da wuya irin wannan shugabanni ko cikin shugabanni kaɗan ne masu wannan to wannan kuma yana da muhimmanci a cikin rayuwa abin da nake son in ce muku a nan gurin bai kamata malam ibrahim mai littafi ba ni yanzu aure na ku kuke da laifi ba malam ibrahim mai littafi ba eh, kuna da hanyoyi daban-daban za ku bi eh, za ku iya mun magana malam sanu zai iya mun magana littafin nan fa ya kare saura bai su falle biyu ba shi kuma malam ibrahim bai zo ba ya za a yi kenan sai a ce ga yadda za a yi amma yanzu ku yi hakuri dole mu karasa wannan majazin bil isti'ara din ko da da littafi na ne ta in kun samu na naku kwaye mazakara a mun ce ku yi hakuri mu karasa ai rabi'an mm. majazin bil isti'ara mm. wa mithaluhu qawluhu ta'ala bi daran yuridu an yanqata ay bi kitaha ay bi kitaha suqut bi iradati suqut allati huwa min sifat al-hayy jamil بجامع القرب من الفعل في كل إيه. ثم الشعير اللفظ الدال على المسبب به في المسبب ثم اشتق منه يريد بمعنى يمين على سبيل على سبيل الاستعاره التقريبيه التابعيه وظاهر عبارة المصنف في قوله أو نقل توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل ومقابل للأقسام الأخرى وليس كذلك فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدم في تعريفه. جميل. مجاز بالاستعارة. mun riga mun karanta istiara a baya ko asalin istiara menene tasbihi ne sai aka shafe ne al mushabbahu bihi aka kyale ne a aka shafe almusabba aka bar almusabbahu bihi kamar da muka kawo misalin sa a can gurin li tukhrijan nasa min az-zulumati yawa li tukhrijan nasa min al-kufr alladhi huwa kaz-zulumat ila al-islam alladhi huwa kan-nur ko ila al-iman alladhi huwa kan-nur kaga asalin az-zulumat anan gurin wato al-mushabbahu bihi ne al-mushabba a al-mushabbahu ne al-mushabbahu bihi na'am al-mushabbah shi shine me al wanda an shafe an gane ku wato asalin dai al ara asalin sa ne aka shafe ɗaya daga cikin bangalolin tasbihi ومثاله قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقام حيث شبه ميل الجدار إلى السكوت بإرادة السكوت فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام فوجد فيها جدارا يريد أن yanqadda فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه to anan gurin abin da yake magana yana magana akan kalmar didar da kome yurid didar ne wani abu ne wanda yake jama'at jama'at jama'at abin da yake ba mai rai ba laysa lahu harakatun ikhtiyariya laysa lahu harakatun ikhtiyariya baya da motsi na zaɓi wanda irada din kuma wani abu ne haraka ce ikhtiyariya ina fata an fahimta to dan me aka jingina wannan jidar ya zanto an jingina masa irada ita isti'ara ne haisu tibbiha mailul jidari karkata da wato ainihin bango yake lokacin da zai faɗi aka kamanta shi bi su ko daidai da irada karkato wadda bango zai faɗi ita ce aka kamanta ta game irada ya to karkata irada an gane ko fa wajada fiha daren yuridu an yanqadda fa aqama bi iradati sukut aka kamanta shi da irada na sukut allati hiya min sifatil hayy wanda irada din ai siffa ce ta ababai masu rai amma saboda mai aka kamanta bango da wannan siffa ta ababai masu rai masu zabi bi jami'il qurbi min al-fi'li fi kullin dan kowanne kusanta ne zuwa ga aikata aiki idan aka ce arada an ya ala kaza abin nufi qaraba an ya ala haka idan aka ce malal jidaru ma'ana qaraba an yaskuta kaga akwai kamanceceniya ta fuskar wannan ya kusa yi kaza wannan ya kusa yi kaza to wannan kamanceceniyar wato ita ce alakar da aka lura da ita sai aka ɗauko wannan ma'anar aka baiwa wannan abin da yake so shi kenan ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه sai aka an aro lafazi wanda yake nuna al-mushabbahu bihi dan ya nuna al-mushabba thumma istaqta minhu yuridu sannan aka kawo kalman yuridu bi ma'ana yamilu ala sabil al-isti'ara fi tasrihiyya bisa ga tafarki na isra eh, al-isti'ara at-tasrihiyya at-tabi'iyya kamar yadda muka karanta a balaga wa zahiru ibadatu musannif fi qawlihi aw naqal da yace ah, menene majazun bi kaza bi kaza bi kaza bi kaza bi kaza ya kawo an a ciki yace in ma bi in ma an yakuna bi ziyaratin aw nuqsanin aw naqalin aw isti'aratin yace wannan kalmar ta aw naqalin din tawahhumun wannan wato kure ne ta fuskar fahimta shine tawahhum kure ne ta fuskar fahimta annan naqala kasmun min al-majaz wato tawahama annan naqala kasmun min al-majaz yana so ce kamar an naqalu wani bangare ne da cikin al-majaz wa muqabil lil aqsam al ukhra wato yana zaman kansa kamar yadda sauran kashe-kashen suke zaman kansu walaysa kazalika wanda ba haka abin yake ba fa inna an-naqala ya'ummu jami'a anwa'il majaz bil kalimati kama taqaddama fi tarihi domin an-naqal din aji ne asalin majaz naqal bil kalimati min ma'anaha al-asli ila ma ila ma'ana al-akhar jadid wanda aji ne asalin ma majazi din to amma da yace bi ziyaratin aw nuqsanin aw naqalin to sai a dauka naqal wani kaso ne wanda wannan kuskure ne ba haka wani ba ai naqal din ya shafi dukkan anwa'ul majaz al majaz bil nuqsan al majaz bil ziyada al majaz bil isti'ara dukkan sa dai ai asalin sa ai naqal ne naqal kalima min ma'ana al asli ila ma'ana akhar kadi kun gane hada ومحل الحقيقة ومحل wal والمجاز كتب البلاغة علم البيان والأصوليون يذكرون ذلك لأن البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا يجي هذا wannan bayani kenan wa mahallin haqiqatul majaz in kana son ka fahimci haqiqanin alhaqiqa wani majaz gaba daya a cikin karatu na larabci kutubul balaga sai hukuma zuwa littafin balaga ko musamman ilmul bayani. a balaga din a ilmul bayan ba ilmul ma'ani ba anan ake magana akan alhaqiqa wal majaz wal usuliyun yadhkuruna zalik su malaman usulu sukan ambaci bangare na alhaqiqatu wal majaz saboda me li'an al-bahth fi dalalati al-alfazi min ahammi mawdu'ati ilm al-usul domin bincike game da ma'anonin kalmomi yana ɗaya daga cikin mafi mahimmancin bincike a ilimin usulul fiqh domin kana ta'amuli da kalmomi ne lokacin da Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zakata kana son ka san cewa tun da Allah ya yi umarni na farko me yake nufi da ake mu wajibci ko musahabbanci kaga anan yakan kalli kalmar ta fi ilal amri ne al'amri ke nunawa wanda idan ka koma na su kuma za su yi maganan tarihi na fi ilal amri ina fata an fahimta lokacin da aka ce as-sala lokacin da aka ce az-zaka suna son su san su malaman lugha me suke nufi da as-sala sannan a shari'ance me ake nufi da as-sala su malaman lugha me suke nufi da az-zaka su kuma a shari'ance mai ake nufi da azzaka kaga suna ta'amuli ne da lafuzza to sannan idan an kawo kalma suna son su san hal hiya alama anaha al-asli fil lugha aw kharajat min ma'anaha al-asli ila ma'nan akhar jadid wanne ake nufi al-ma'na al-haqiqi wal بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ما هو المراد بهذا الأمر هل نتعامل مع هذه الأوامر على معانيها الأصلية الحقيقية أو نتعامل بها ala ma'aniha al-majaziyya wannan malaman usulul fiqh sukan shiga ne wannan saboda shi lafazi kowace kalma tana da ma'ana to shi yasa suke shiga cikin abin da kar wani ce sun yi shiga sharo ba sharo dan me za su zo suna magana hakika wal majaz bayan abin da ya shafi balaga su sha ka ba mu uzuri mu a usulance muna son mu san lafazi irin ma'anonin da zai nuna dukkanin su ko mun yawan su in lafazi na nuna ma'ana ɗari a wurin wannan yana nuna kaza a wurin wannan yana nuna kaza muna da bukatar mu san duk me yake nunawa a wurin fannoni daban-daban sannan sai mu zo mu tsaya a natsayi mu ce to me Allah yake nufi da shi wacce ma'anar ta yantan ko ta yantan ko ta yantan ko ta yannan wannan shi yasa suke shiga cikin wannan bugal amma an ba haka ba wato babi ne na balaga amma su suna son in lafazi na da ma'ana ɗari to duk su santa da ta wurin malaman kaza da ta wurin malaman kaza sannan sa zo su baje su ce to waccan fa Allah yake nufi banda waccan banda waccan banda waccan banda waccan saboda wani dalili dai idan sun kyale ɗaya daga cikin wata ma'anar da basu kawo ta ba ta iya yiwa duk wanda suka tara din ba shi Allah yake nufi ba waccan ɗaya da suka kyale yake nufi to sai sun taro su gaba ɗaya sannan sai su tantance wacce ake nufi wacce ce ba a nufi ina fatan kun fahimta لأن البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم أصول الفقه bincike dangane da ma'anonin lafuzza yana daga mafi muhimmancin maudu'i a cikin ilimin usulul fiqh wa dalalatul lafzi ala al ma'ana qad takunu haqiqatan wa qad takunu majazan ma'ana kuwa da lafazi ke nunawa ta iya zamantowa ma'ana ce ta hakika ko ta majazi wa'lam واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره م. ومنهم من قال لا مجاز في wa وهو قول ابن خويس منداد من المالكية وقول الظاهرية وابن القاس من الشافعية ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي من المتقدمين كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع جميل yace ka sani cewa ka zance cewa ya kasu gida biyu akwai hakika akwai majaz huwa al-mashhur inda al-mutaakhirina wannan shine abin da ya fi shahara a wurin malaman karfe idan an tare mutaakhirin ma'ana al-qurun allazi talat al-qurun al-mufaddala karni karni da ya biyo bayan karni guda uku mafi fifiko da manzo Allah ya ce khairun nasi karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum wato abin da ya wuce karnin sahabbai ya wuce karnin tabi'ai ya wuce karnin tabi'i tabi'ina to abin da ya biyo bayan wannan wato kar mu ce shekara 300 farko a'a sa'anni sa'anni kaga sahabbai kamar tsare kun juna ne tabi'ai da suka zo su gome ne tsare kun juna ne utabi ne suka zo tsaran juna ne to duk wanda ya zo bayan utabi utabi ina to kaga wanda ya zo mana mutaakhirin ne kenan dai idan muka ce shekara ɗari uku farko gaba ta su ne za mu ce salaf gaba ɗaya yana da wahala domin idan muka lura imam malik shin yana cikin sahabbai ba cikin sahabbai yana cikin tabi'ai ba cikin tabi'ai yana cikin me tabi'u tabi'ina domin sahabi wanda ya rayu da annabi ya ganshi imani ya hadu da shi imani da shi ya mutu kan haka tabi'i wanda ya rayu da sahabi ya ga sahabi ya ga wanda ya ga annabi tabi'u tabi'ina wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi wato shi bai ga annabi sa da annabi mutum biyu ne ma'ana tabi'i daga nan gurin sai sahabi to shi tabi'in ya gani bai ga sahabi ba imam malik ya ga tabi'ai amma bai ga sahabbai ba to kaga tsarakun imam malik ba sune na uku ba to imam malik din nan a shekara ta nawa aka haife shi shekara ta casa'in da uku bayan hijira casa'in da uku bayan hijira to kaga kenan an haife shi cikin shekara ɗari ɗin farko kenan abin nufi inda ana lissafin da ɗari ɗari kamar yadda zamu yi ta faɗa wani lokaci zai kuɓi cewa mutum cikin karatu ya faɗa don saboda haka ya tashi ji ana yi amma in ka tsaya a natsa lokacin da kai habiri ka halarto me kake faɗa a cikin zuciyarka sai ka gane ba ɗari ɗari ɗin ake kallo ba duk da cewa alƙarni akan ambace shi ana nufin shekara ɗari amma nan abin da ake nufi sa'o'in juna nasu ya'ishuna fi fi a'marin mutaqariba fi zamanin wahid wa a'maruhum mutaqariba wato kamar a ce su makusanta juna ne domin tsakanin ɗan shekara arba'in da ɗan shekara hamsin da ɗan shekara sittin shekarun su makusanta juna ne domin sun rayu da juna domin ai zai iya wa ɗan shekara sittin yana da ɗan shekara arba'in kaga zamani ɗin suka rayu kenan makusanta juna ne amma a ce da ɗan shekara tamanin da ɗan shekara goma wannan kusancin bai kai na wancan ba kenan da ɗan shekara tamanin da mai shekara biyu kasar a duniya wannan ya tashi an haife shi da shekara biyu yana shan nono ga wannan shekararsa tamanin sai ya mutu kaga ba ba kusanci da juna ashe ana nufin karni mutanen da suke makusanta juna ba lallai da zanto shekara ɗari ake nufi ba mahallu shahid a nan lokacin da aka ce mutaakhirun su ne mutanen da suke ba'ada alqurunus salasa yani ba'da karnin sahaba wa karnin tabi'in wa karnin tabi'in tabi'in to mutanen da suka biyo baya suna ake kira ne almutaakhirun kaga ta iya a cikin shekara 200 farko take ko 300 farko amma ba za a ce masa minal mutaqaddimin ba sosai sai a ce minal mutaakhirin kenan dan yana daga cikin wanda sun yi kasa da yawa to dan sun ce mutaakhirun sai suke nufi a islahi na malamai suka ce mutaakhirun suna nufin ba'da tilka alqurun as-salasa al-mufaddala allati shahida laha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bil khairiyyah فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء هم المتأخرون to a wurin su waɗannan huwa mashhur inda almutaakhirina cewa akwai ana kasa zance zuwa ga alhaqiqa zuwa ga majaz wannan shine mashhuri inda almutaakhirin a wurin malamai na karfi fil qur'ani wa ghairihi a qur'ani akwai alhaqiqa wal majaz a larabci ne da gobe akwai alhaqiqa wal majaz to haka suka dauka wa minhum daga cikin su kuma man kada la majaza fil qur'an suka ce a a mun yadda a larabci ne da gobe akwai majazi amma cikin alqur'ani babu majazi san san bamu yadda ba dukkan zancen da ke cikin alqur'ani ala haqiqatihi yake ba za a ce ala majazi ba san bu sai da wannan ba wa huwa qawl ibn khuwayz mandat min al ibn khuwayz mandat sai ne daga cikin manyan malaman mazhabar malikiyya wa qawl az-zahiriyya sannan wannan shine zancen yan mazhaban zahiriyya gaba daya wato irin su ibn hazm kenan suka ce la majaza fil qur'an wa ibn al-qas ko wani malami ibn al-qas min shafiiyya cikin malaman shafi'iyya to wannan shine abin da suka fahimta ga suna cikin mutaassirun amma suka ce mu bu mai daba a ce mana cikin alqur'ani akwai majaz ba mu yadda da wannan ba amma ta iya wa a samu majazi a cikin zancen larabci ne da gobe amma ban da qur'ani wa min ahli al-ilmi man qala la majaza fil qur'ani wala fi ghairihi cikin malamai kuma akwai wanda suka ce kwata kwata ma ba mu majazi ko alqur'ani ko aluga ta yau da gobe ba majazi su ba su yadda ba wa bihi qala abu ishaq al-isra'ili haka abu ishaq al-isra'ili ya tafi akai wa abu ali al-farisi abu ishaq al-isra'ili yana cikin malaman hadisi da kuma fiqhu abu ali al-farisi kuma yana cikin malaman nahwu min al-mutaqaddimin cikin wanda suke can sama sama kenan كما أذاه لهما ابن السبكي ابن السبكي يا dangana وانا مغانا ذاك وانا wannan malamai guda biyu fi jam'il jawami a cikin littafin sa ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمه الله في رسالة خاصة بهذا وقد نكر هذا القول شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وبي وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح له الحادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة والظاهر أن المجال إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوه من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز وهذا من أعظم وسائل التعطيل ومن المتأخرين أتكلم على ما ينقل فيه wanda suka ce ba sai da majazi ba ko a loga ko cikin alqur'ani akwai ash-shaykh Muhammad al-Amin al tanqiti rahimahullahu ta'ala wato mai littafin adwa'ul bayan fi ibrahim qur'an bil qur'an fi risalatin khassa bi hadha a cikin wani littafi takaitacce da ya akan hakan kadai ita ce risalata ta man'u jawaz al majaz man'u jawaz al majaz risala ce qayyima وقد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه حقيقه شيخ الاسلام ابن تيميه ya taimaki wannan zance na cewa babu majazi la fil qur'ani wa la fil lugha wa ibn al-qayyim haka al-madrin sa ibn al-qayyim rahimahumullah wa bayna shaykh al-islam anna hadha at-taqsim istilahun hadis. istilahun hadith shaykh al-islam ibn taymiyyah yace wannan istilahi ne wanda kago shi akai بعد bayan karni guda قرني قد أكل تسلم وشي قرن الصحابة قرن التابعين قرن تابع التابعين شاكي دي قرون majazi. amma da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kwata kwata ba su san wani abu sunan shi majazi ba sai imam malik da sai imam shafi'i da sai imam ahmad dan hanbal laysa bin sa'ad duk manyan malaman can cikin ai ko tabi'u tabi'ina ba wanda ya taba fadin majazi a bakin sa shine da'awar da ibn tabi'a yace a kawo min nassi daya cikin waɗancan karni guda uku wanda aka ji wani ya faɗi kalmar majaz a kawo shi a ibn tabiya tashi hankali ne a daidai lokacin da kowa yana faɗa da shi za a so a kure shi kuma aka bincika babu amma abin da yasa kawai aka ci gaba da rike aqida suka ce so an daɗe ana karanta shekara hudu shekara biyar ana yin abu wani ya zo ya rufe shi lokaci guda mu bai yadda ba ibnu tafiya wata inda yake da burgewa zance baya masa kwarjini matukar baya da hujja komai yawan wanda suka faɗe shi komai daɗe wasu a duniya wallahi zai iya rufe shi ba abin da ya dame shi kawai abin da zai dan mutum ne wanda yake istiqra'i sai yayi karatun sosai sai ya gama dukkan bincikensa ya fito ya faɗa kuma ka rasa yadda zaka yi shi yasa sai ya yi magana a daure shi ko ya rayu a kurkuku ya mutu a kurkuku wanda ya shekara kusan abin nan sattin a duniya amma ko aure bai sattin da wani abu amma ko aure bai ba bincike karatu wa'azi faɗakarwa rayuwar kurkuku ba karamin aiki bane wannan ba karamin mujahidai bane ba wato karanta rayuwar su yana ba mutum kwalin gwiwa sosai da sosai sai kaga komai kai ma ka kai komai ba har yanzu ba abin da kai sai ga duk kalubalen da kake da shi a zamanin ka bai kai nasu ba an gane ko Eh, yace wannan istilahun ne hadis ba'da al-qurun al-mufaddala lam yatakallam bihi ahad min as-sahabati wat tabi'ina yace ba wani cikin sahabbai ko tabi'ai da aka ji yace al-haqiqatu wal majaz wala ahad min al-a'immati ba wani cikin shugabannin ilimi wala ulama'ul lugha ba ma wani cikin malaman lugha su tiboyi da suwaye duk ba su san wani majazi ba su Khalil bin Ahmad al-Farahidi din ma gaba ɗaya su shugabannin nawun duk gaba ɗaya ba su san majazi ba suke sa'i wanda sune ne suka assasa mazhaba ta ahlul kufa ta nahawu din gaba ɗaya ba su san majazi ba babu haka ibn taymiya ya faɗa yace ga littafan su aje a bincika a gani mala yace wa zahiru anna al-majaza inna ma ja'a min jihati al-mu'tazila zahirin zance dai kam za mu samu cewa kalmar majazi ta gangaro ta wajen mu'tazilawa ta wajen su majazi ya gangaro wa nahawihim da ire-iren su kamar su jahamiyya da sauran yan bid'a min almutakallimin cikin waɗanda suke ake kira almutakallimun almutakallimun sune malaman da suke magana tauhidi amma ba ta hanyar dalilai ba ta hanyar hankali suna son su tabbatar da tauhidi me ya cancanta da Allah a tabbatar masa menene za a kore masa amma ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi ba to sune almutakallimun abinda suka iya jadal da jayayya su sai kago majazi saboda mai liyakuna sullaman li nafi kaseerin min sifatillahi ta'ala dan ya zanto tsani da matattakalar da za su bi su kore siffofin Allah gaba daya biddi ayi annaha majaz dan su yi da'awar cewa wannan kalmar ai majazi take nunawa ba wai dan Allah yana da hannu ba abinda ake da nufi da hannu kudura kaga na karar kalma min ma'ana hal asli ila ma'ana al majazi sai da ake nufi da yadahu sai da abinda ake nufi kudratahu ko ni'matahu hadhihi al-kalma laysat ala haqiqatiha wa innama hiya majaz sun yi haka dan su rufe sufofin Allah sun mu'tazila an gane ko ake nufi da ainul lahi ta'ala ya abin da ake nufi da ainul lahi ta'ala ar-ri'aya wal hifz dan lokacin da ka kalla abu to kana ba shi kulawa to wannan kulawar ita ake nufi amma ba dan Allah yana da ido ba lokacin da aka ce ji ana nufin an sa bukata idan ka roƙe shi amma ba dan yana da siffa ta ji ba ba ya da siffar ji saboda idan ka ce yana ji ka kwatanta shi da halittu masu ji shi kuma Allah laisa ka mislihi kaga bid'a kaga da shi wa hadha min a'zami wasa'il at-ta'til wannan ko yana tsaye daga cikin mafi girman wasila da ake amfani da ta lit-ta'til wato dan kore sufofin Allah kenan yasa su a wurin su sunayen Allah gaba ɗaya ba su da ma'ana dukkan su kawai abin nan ne alam alam kawai an ce zaidu dan idan ka wayo idan an ce zaidu ka wayo amma ba dan yana da wata ma'ana ba game da kai da aka tsawa wannan suna an ce ja'far dan idan an ce ja'far ka wayo amma ba dan wai wannan yana da wata ma'ana da ta shafe ka ba kai ta sifa to haka suka ce haka sunan ar-rahman da ar-rahim da al-malik da al-quddus musamman jahamiya suka ce azumi cikin nufi kenan alam ne yani la tadullu ala awsaf kaga wannan ai ba karamar bid'a ba ce wannan ba karaman hadari bane wannan sai ce me كما بين الشيخ ايضا بطلان هذا التقسيم وان من ذهب الى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل ومما يدل على بطلان ذلك انه لا احد يثبت ان العرب وضعت الفاظها لمعان ثم استعملت هذا الوضع في مكان اخر في معان اخر نعم في مكان اخر في معان دي نعم في معان اخر ومن ادعى انه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل yace kama bayyana shaykh aidan kamar yadda shi shaykhul islam ibn taymiya ya sake bayyana butulan hadha takfir shi kanshi ka raba zance cewa hadha hakika hadha majaz wannan batil ne wa anna man zahaba ila zalika duk wanda ya yarda da wannan ka taka san zancen cewa akwai hakika akwai majaz faqad takallama bila ilmi yayi magana ba da ilimi ba wa btada fi shar'i ya kirkiro bid'a a cikin shari'a wa khalafa al-aqala kuma ya saba hankali ai ibn taymiya babu ta sauki ko wani ma yadullu ala butlan zalik daga cikin abin da ke nuna rushewar hakan annahu la ahada yusbitu ba wanda ya isa a duniya ya tabbatar maka cewa annal araba wada'at alfazan li ma'anin ai asali dama laraba sun kawo wannan lafazin dan ya nuna ma'ana kaza ne kadai summa ta'amalat hadha alwada' fi ma'anin ukhar sannan kuma daga baya suka dauki wannan lafazin kuma dan wata ma'anar ta daban ba wanda ya sai tabbatar maka da wannan a tarihi ibn taymiya cewa yi idan ka sai asar an ce asar shine ne zaki ba to idan ka ce ra'aitu asadan yarmi ra'aitu asadan yarmi yace sai wani ya zo ya ce maka ai asalin asad asalin ta dama larabawa ne sun ta ta lil hayawan al muftaris sannan daga baya sai suke amfani da ita lil insan ashija yace ba zai iya tabbatar maka da wannan dan ba lantana ya tabbatar maka da wannan me zai hana laraba su ce alsat kawai zanto sun kawo kalmar dan ta nuna mutum dan ta nuna dabba amma me zai tabbatar maka da me ake nufi shine siyak jerin zance zai tabbatar maka mutum dan ake nufi ko kuma dabba ake nufi idan yace ra'aytu asadan fi hadikatil hayawan jerin zantan ne ya nuna maka me ake nufi al hayawan al muftarid idan kace ra'aytu asadan yarni wannan jerin zantan ya nuna me ake nufi al insanu shija ya zanto daidai wa daida suke wannan abin bai fi wannan cancantar ya samu wannan sunan ba haka wannan bai fi wannan cancantar ya samu wannan sunan ba an dama sun faɗi kalmar aslan dan ta nuna wannan ma'anar duka guda biyu wa yake maka aslan sun yi taro sun ce asad ana nufin alhaiwan daga baya suka suka sake yin taro suka ce amma kuma muna nufin al-insanu shija wani lokaci wa yake maka haka yake kawo mun tarihi <laughs> akwai wanda zai kawo da tarihin kuwa wallahi haka ya mutu aka kowa ya zanzar ido kawai sai dai a cikin a duba littafi dai babu kuma ilimi shine littafi ba kawai ka zo ka yi molan baka ba kawo littafi wa ya riga ya ka yace ba muna cewa ba ayin ya zanto muna nufin ido na gani mu ce ayin ya zanto muna nufin mare na ruwa mu ce mu zanto ayin muna nufin jasus ai da an kawo kalmar ayin din aka kawo ta da mun kalle ta idan aka ce me asalin ma'anarta sai ka ce ido na ruwa sai ka ce a tana nuna ma'anoni da yawa tana nuna ido na ruwa tana nuna ido na gani tana nuna kaza tana nuna kaza to cikin wannan ma'anoni guda hudu da ka baiwa kalmar ayin wanne ne na farko a fari wanda shi laraba suka sa sannan wanne ne na biyu sannan ne wanne ne uku sannan wanne ne na karshe a sai kalmar tana nuna ne duka wannan ma'anonin sai dai idan ka samu ita daya daya kawai zance baka sana da ma'anoni da yawa amma samu ita cikin zance sai in baka ma'anar da ka sa ta cikin jumla jerin jumla shi zai tantance ne wanne ake nufi da an ce la tasma'u fiha laziya fiha ainun jariya to na san cewa wato mare mari na ruwa kenan idan aka ce lahum ainun la yusruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha na san cewa al-ainul basira ake nufi kace abin da ake nufi sun ce babu yadda zaka taka dan kace idan kace mun asar me ma'anar ta sai tana da ma'anoni da yawa wani lokacin ana nufin dabba wani lokacin ana nufin jarumi wani lokacin ana nufin kaza amma sami ita cikin zance sai in baka ma'anar ta shi sai kuma islam abin da ya tsaya ne ce amma ba yadda za ka ce wannan ita ce hakika wannan shine majaz domin lokacin da kace wannan ita ce hakika shine wannan majaz wato fa asar kana nufin wannan ita aslan aka fara yin amfani da ita dan ta nuna wannan ma'anar daga baya sai aka dauko ta dan ta bada wannan ma'anar ita to tabbatar mun tarihin da yace an kawo kalmar asar a farko dan ta bada wannan tabbatar mun tarihi na da yake kuma a iya kawo ta nuna wannan sai babu ina ba za mu fahimta yace la ahada yusjitu an al-araba wada'at alfazan li ma'anid ba wanda sai tabbatar ka cewa laraba sun sanya lafazi kaza dan waɗansu ma'anoni sun sanya lafazoji dan waɗansu ma'anoni sun mata amalar hadal wada'a sannan daga ba laraba suka aiwatar da wannan lafazi din في معان الأخرى تكون في معانونا ومن ادعى أنه يعلم وضعا دون ذي بك دعوات شواتي ياسمي أصلا نفذ بي كذا دعما دعا فكاوش ليدان كذا تقدم بذلك يقبات رمان انسي مجدي وهو موت من ذي كذا يأتي <laughs> وكل ما يسميه القائلون وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه المتنوعه بعضها يستجب المراد منه بلا قيد وبعضه يحتاج الى قيد وكل منهما حقيقه في محله يصير كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا دق ابن سو وند suka yadda akwai majazi za su kira shi da suna majazi din fa huwa inda man yaqulu bi nafi majaz to wannan abun a wurin wanda wanda kore majazi ba sunan shi majazi ba sunan shi uslubun min al salo ne na zance wannan salon zance ne wannan ma salon zance idan ka ce alhaqiqa ya ce salon zance almajazi salon zance amma kar ka zo ka ce wannan haqiqa wannan majaz dukkan su salo ne na zance المتنوعة وان في kala كلا ني على رأسي يتضح بعضها يتضح المراد منه بلا كيد وان زنتان dan nan da ka fada za a gane ma'anarsa ba sai ka kawo kaidi ba wa ba'dahu yahtaju ila kaid wani sai ka kawo kaidi za a gane ma'anarsa idan kace ra'aitu asadan kawai kai shiru wato ba yadda za a yi mutum insani kake nufi ko mu ce haiwanin muftar kake nufi sai in ka kawo kaidi ina fata an fahimta ka gani wani kuma da ka faɗa ra'aitu insanin shija'an an san me kake nufi ba a bukatan kaidi ina fata an fahimta wa ba'dahu ya tabi ila qaid بعض بعضها يتبه المراد منه بلا كيد وبعضه يتبه بلا كيد وكل منهما حقيقة في محله كون ne نفس hakika a inda aka sace hakika amma ba wanda zai wannan hakika wannan mutum to idan wannan shine asalin abu me yasa muke karantawa abin da yasa muke karantawa dan ka san abu kafin ka dan kawai da aka ce babu majazi kai kuma baka san ma meye majazi din ba to zai yi ba wannan shine hikimar mu karanta alhaqiqa wal majaz mu karanta balaga gaba daya da yaso sai mu tace menene abinda malamai da sunna suka yadda da shi akwai shi me abinda ba su yadda ba cewa akwai shi menene sunaye da suka shiga cikin wanda suke kurakurai ne domin a cikin dukkan waɗannan ilimomi ilimin lugha da ilimin usulul fiqh ababai da dama sun shiga cikin su wanda waɗansu masu kyau ne za su taimaka wajen fahimtar nassoshi na shari'a waɗansu kuma kawai an kawo su ne don wasu kwakwalwa ba su da alaka da fahimtar nassi na alkur'ani amma yan bid'a sun kawo su don su samu daman kera bid'a a shi yasa kuke jin wani kullu kulliya kullu juz'iyya a cikin mantiki to kaga wannan ai duk bid'a ce irin wannan waye yace laraba suna da wata kullu sunanta kulliya waye yace laraba suna da wata kullu sunanta juz'iyya ya kawo maka nan cikin littafin siboyi dan littafin farko na nahwu kenan littafin alkitab da siboyi ya kawo maka inda aka ce akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya ba in tabbatarwa ba ya kawo maka littafai na kudama wanda suka yi rubutu irin ya kawo wannan cikin maganar alkuruni da mufaddala cewa akwai kulliya akwai juz'iyya kaga wannan duk dawai ne da aka zo su dan kawai a tabbatar da bid'a cikin addini da haka dai wannan shine amma za mu ci gaba da karanta waɗannan babuka cikin balaga su wani alhaƙiƙa da almajaz da al-isti'ara tasrihiyya al-makaniyya at al-asliyya da dukkan illa iyaka daga lokacin da muka je muna karatu cikin littattafai ko na tafsiri ko shuruhul hadith ko menene kaga mun san yadda zamu yi ta'amuli da me irin wannan lafaza amma in baka san su ba sai ka je ka dauki fatahul bari ko ka dauki tafsirul razi ko ka dauki tafsirin qurtubi ko ka dauki tafsirin wani manyan malami kai kana son ka fahimci littafin Allah kuma an kawo waɗannan islahat da an zuzzuba a ciki kai baka san wannan islahat din ba ya zaka ka fahimta dan Allah to wannan daukan hukunci na ƙarshe yana da muhimmanci amma karanta abin tun da ya shiga cikin ilimi yana da muhimmanci ibn taymiya bai rufe majaz ba sai bayan yayi mai ya haka ibn al-qayyim dai ibn al-qayyim ma ya ya dauki majaz a matsayin wani dagutu <laughs> yi ubudu min dunillahi wato maganganun da ya akan rufe majazi suna da faɗi wani lokacin sun kuma na ibn taymiya dan sai da ya kawo wajahi ina jin in ban manta ba wajen wajahi 50 wajen kokarin rufe majazi cewa ba majazi a cikin lugha muhammadu al-amin shankiti ai ka kaga mutum ne wanda ya karanta waɗannan ababe ba karaman karanta ba dan ulumul lugha gaba ɗayan su wato ka iya cewa ya danke makogaran ulumul lugha da nahau da adab da sarfu da balaga da waye ya karance su sannan ya zo ya wannan dan murce ne ne komai haddacewa suke mutumin da zai tafi neman ilimi amma yayi guzurin haddace baiti na waka ta larabawa dubu goma sha biyu a matsayin guzuri na tafiya neman ilimi <coughs> baiti dubu goma sha biyu fa na don laraba irin na lokacin jahiliya sai muro da kai su so na aisha su waye duk an haddace gaba daya bayan ya haddace qur'ani bayan ya haddace littafai da dama bayan ya haddace alfiya sai ibn malik lamiyat al-af'al sai ibn hisham da waye wai kuma wai lokacin da tafi neman ilimi to shi sa kaga ya karanta abin sosai kafin ya rufe yasa maganganun waɗannan mutane guda uku ababen kimantawa ne a wannan babin maganar ibnu taymiya maganar Ibrahim al-qayyim maganar shaykh muhammad al-amin al-kayyim hakikanin gaskiya maganganunsu a wannan babin hujja ne saboda duk yan bid'an da suka san waɗannan mutane ba a yau dukkan zagin da yan bid'a za su yi wa ibn tabiya ba sa cewa ne ba abin morewa wato abokin adawar ka ba zai iya ce maka jahili ba to ai ka gama da bai sai ce jahili ne bai sani ba sai dai yayi wani kariya ce baya san Allah baya san manzon Allah baya san waliyai to wannan kuma to shi kuma abin da yasa ya kawo baka san Allah baka san manzon Allah ƙarya yake ya san ba haka abin yake ba amma kin fada ce baka san waliyyi kin fada ce ta baka san waliye to kuma shi baka san waliye haka ke fada cikin rububi so yake zage ta sai ke baka san waliye amma kai fil asli kana san waliye amma shi waliyan da kake so su shi ba shi yake so ka so ba waɗansu ke so ya zaban ma ka so ko ba haka ba sai ce baya san waliye da zuwa yace wani fa baya san shehu tijani kaga za a gane ah to dan baya san shehu tijani sai me ba yana san Abubakar da Umar da Usman da Ali da waye ba <laughs> in ya faɗa ga ko mata a gidansa ba su ce a ah, to me ne sun sa ba yana san Abubakar da Umar da Usman da Ali ba amma baya san waliyai sai su fahimci kamar baka san Abubakar da Aliyu da ah, wane ne da Imam Malik da Imam Shafi'i da sauran manyan magabata su ne baka so sai su adawa da kai dan wannan shi kuma a fakaice shehu tijani ne baka so ko shehu abdul qadir ne baka so ko ni shehu abdul salam wanda ake ta wani dan amarya shi shine baka so ma'ana waɗannan ne <laughs> su shi ya lullube cikin rububi su ya lullube cikin rububi dan kar a gane ai ba abin daɗi a ce abokin adawar ka ba zai iya ce maka jahili ba to shi ne nasarar da waɗannan malamai suka ci ibnu qayyim ibnu taymiya ba karamar nasara suka ci ba a wannan babu shamsuddin az-zahabi ibnu abdul hadi ibnu daqiq al-eid ibnu kasir ma'ana dukkan su wannan fa silsila ce ta makarantar ibnu tumiya ibnu kasir ce yana cikin kananan dalibai na kasa a makarantar ibnu tumiya ibnu kasir mai tafsiri fa kananan dalibai na kasa a makarantar ibnu tumiya ba karamin makaranta bace ba ta ta tara magabata Shamsuddin Zahabi wanda gaba ɗaya rukunin ilimin hadisi ya jingina ne akan mutane uku nan duk wanda ba su ba sai dai a ce ya kare sharhi in dai a bayan su yazo ibnu Hajar Zahabi al-imam al-mizzi duk wanda ba waɗannan ba indai a bayan sa yazo sai dai ya sharhi akan abin da suka faɗa to guda biyu daga cikin su kuma dalibai ibn tabiya ne ko ƴan makarantar ibn tabiya ne ko ƴan karni ibn tabiya ne ai kaga ba karaman abu bane ba to shek muhammad amiri sai ke haka ba dan bid'a da sai yau sai shek muhammad amiri sai ke jahili ne in muktasar kake gadara da rashi ya kusan ya kusan ya haddace muktasar ne da ka waƙoƙin zaliya ka ji mutum dubu goma sha biyu kafin ya tafi abin nan kenan fa kafin ya tafi neman ilimi ya haddace baiti dubu sha biyu to shi yasa sai suka yi magana da cikakken in ba wanda ya sai ce karya suke za su ce ga littattafan nan kawo naka in baka yadda da kwafin da ke hannu na baɗa ko naka na gida ka zo a karanta to kuma mutum sai zai bincika ya gada abin da suka faɗa dai ba zai iya samun hujja ba sai dai ya sai dai zo ce waɗannan mutane fa ko farga makiya Allah ne ko gane fa yan gida yan gida su iya sharri wato a takaice dai wannan shine wato kar wani ya ce to idan haka da dan me muke karanta alhaqiqa wal majaz kamar yadda na faɗa muku in baka fahimci barna ba ba za ka iya rubuta ba Huzaifa ibn Al-Iman ya ce mutane sun kasance suna tambayar annabi alkhairi ni kuma ina tambayar ta me sharri saboda me makafata an yudrikani dan kar sai ran ta shafe shi yasa da abin da cikin littafi da muke karanta ko na nahawu ko na balaga ko na meye za mu karanta shi yadda yake kuma har ba na so in kawo isra'i lokacin da muke karantawa dan idan aka ce to abin ba kyau wani daga nan sai ce to me amfanin karantawa shi yasa lokacin da muke karanta kwata kwata bai muku magana ta ba ina kokarin mu fahimci me mai shi mai littafi yake so ce yaya ka'ida take wurin malaman abin nan gurgurdan dan abin da na sani ya zan yi kuma ku dan san wannan abin komai kankantar sa to daga baya in ka san abin sai ta ne sai ka rufe shi ka tabbatar da tabbatarwa ko ka ji ana magana a wani waje amma idan baka sani ka je ka ce ba haka bane sai wani ya ce yi mun ta'arifin kaza da kake ta ba haka bane ba sai ka kasa yin ta'arifin zai ce to ka gani ka ce abu ba haka bane bayan kai baka san shi ma ka ga riga ya rushe ka ballanta nan a gaban jama'a ne kimar ka ta riga ta faɗo wanwar warkon ba za ka sake tasowa ba sai bayan mutan suke kanu amma idan kai tarifin sa filla filla ka fitar da amsala din sa ya san ka fahimci sannan sai ka nuna bangaren kasawarsa ka rushe abin to ka ga nan ka rushe da hujjar kenan wannan da shine makasudi Allah ya taimaka mana daga sai mu take ka nan sai a darasi na gaban Allah kai sai sai ku yi foto ta sun zuwa yamma ta mun da su alaikum assalam me eh kai yanzu ka zo ne ko kuwa eh wa mutane suna sun su mallaki littafin a to ni dai ba ne nike sai da littattafai ba a da ana samu aida yanzu kowa ya samu kenan ni dai na daga saudiya ne aka samu shi saboda haka da ana samu nan da yanzu jama'a sun samu shi shi yasa ake yin fotokofi saboda babu shi ya akwai shi asali ya ba wanda zai fotokofi na'am eh lafazin marakis su'ud littafin marakis su'ud wani littafi na usulul fiqh a wake a mazhabin malikiya to kaga shi ma wannan kusan ya haddace ya haddace shi ne da ka sai yasa yake yawan istishadi da shi marakis su'ud littafi da na usulul fiqh amma a wake yana da sharhi kuma mai suna nasrul bulut nasrul bulut sharhu marakis su'ud din kenan eh yawanci dai sai a saudiya kila za a samu ban tsammanin akwai shi a nan gudu ko da ke yanzu masu tafiye sukan yi kokari sukan kawo tafiye da yawa wannan na nuna bishara da nufi gaban ilimi irin tafan da dace ka sha wahala ka samu yanzu ana son samu kuma har yan bid'a sukan kawo littattafai waɗanda suke na sunna saboda su ne kasuwar su suke ci yanzu idan mutum ya je aka buga masa jawahirul ma'ani ba wanda zai siya ko mun tijaniya su dole ya kyara jawahirul ma'ani ya je ya kawo fatahul bari kaga sunan ma ba dai bane jawahirul ba'ani wannan fathul bari kaga inda sunan ma <laughs> kaga ba dai bane ba gaskiya akan samu sai dai yawanci su sun sai in sun ji ana yawan tambayar su sannan sai su ce dan suna jin gudun kasu sayo yawo da ba za su samu riwa ba cewa Muhammadu Aminu Shinkitin talifa sun su ba su da yawa sosai ba su da yawa sosai kaga dai daga wannan man'u jawazul majaz da kuma shi adwaul bayan akwai dafa ihamul ittirab an ayal kitab akwai littafin sanar hila kafiyar da yayi tun daga murtaniya har zuwa Makka ya rubuce duk abin da ya faru a hanya hatta Kano ya bi amma bai ga malamai ba da ya zo Najeriya hoton da ya bamu ba mai kyau bane tunda bai haɗu da malamai ba ballan tunda duk inda je za a yi majalisin ilimi in ya dan yi kwanaki a wajen to dangane da tambayoyin da aka jefo masa shine zai nuna cewa akwai malamai a wajen ko ba malamai inda da ya game da malamai ba kamar sudan a wancan lokaci yadda ya ta da bayani tunda sun tsare shi a wata makaranta ta bukutun ruba sai da ya kwanaki a wajen duk tambayoyin da aka yi da ansar da ya bayar duk sai da ya kawo su a cikin littafin wani ban sha'awa waɗansu tambayoyin akan tafsiri waɗansu akan nahawu waɗansu akan mantiki waɗansu akan balaga tambayoyi masu wahala sosai zaka ji an kawo sai kuma kowace idan ka je ho tambayar kai ka ce wannan fannin kada ya karanta idan yana magana yana daga cikin abin da ya bani sha'awa cikin littafin fassarar walau anna qur'anan suyirat bil jibal aw qutti'at bihi al ardu aw kullima bihi al mauta mun taba ganin tafsirin da ya kayatar da ni ba irin shi game da wannan aya cikin surfi ibrahim je hoton ba kawai haka dalibai ku suka yi shikenan yayi ta ambaliya gaba daya su biyar mu ce komai cikin wannan littafin na rahila yana da kyau sosai da sosai yana da kyau girman sa eh to zamu ce ya dan ya dara wannan ya dara wannan ya fi wannan girma kama amma kuma ba wai girma ne da yawa haka ba amma ilimin da ke cikin littafin yana da yawa kuma a fannoni daban-daban na'am a ai a lokacin da ya tafi neman ilimin ba wai ya tafi Saudiya bane neman ilimi Saudiya ya je ne yana malami Saudiya ya riga ya tafi Saudiya a wannan lokacin da na fige je aikin hajji ya dawo tunda ana tafi aikin hajji ta kasa ne ta kasa ya tafi shine dalilin da ya biyo ta Kano amma neman ilimin a can gidansu bayan ya gama karatu wajen iyayensa da danginsa da kannan har malamansa duk galibi mata waɗanda suka karanta da shi na hau to za su can kasar Mauritania har yanzu suna da wannan kokarin yawanci kuma sun fi dogara san harda kawai mai harda cewa suke to a can ne ayi tafi neman ilimin wajen malamai amma kafin ya je Saudiya da ya zama malami sai dai inda ya fi karfi eh, ilimin da ya shafi loga da kuma abin da ya shafi fikihun malikiya musamman luga da fikihun malikiya su ya fi karfi sama da komai ilimin luga din gaba ɗayansa da nahawu da adad da balaga da sarfa da dukkan abin da ya shafi luga sauransu ya karanta mantiki yace mantiki bai samu malami ba shi ya karanta shi da kansa ya fahimta kwakwalwa ta wato da kwakwalwa ta wanda suke daidai ko mutane gaskiya to lokacin da ya je Saudiya abin da ya karu da shi a can gudun ilimin hadisi amma dama tun ya riga ya karanta waɗannan ulumul luga. da abin da ya shafi fiqh da usulul fiqh kyakkyawan karantawa dan haka har daidai can gurin yana karantar da usulul fiqh ne galibi fiqh tafsiri usulul fiqh galibi ma dai usulul fiqh da tafsiri sune abin da ya karantarwa Sheikh bin Baz da yake saurayi karkashin jami'a daya a lokacin da bin Baz na shugaban jami'ar Madina shi kuma Shankiti yana malami a wurin Sheikh Nasiruddin Albani ma yana malami bin Baz ya karanci mantiki a wurin shi Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da wadansu masail na usulul fiqh masu wahala a wurin sa ka ji fa yana vice chancellor ya koyi abu a wurin lecturer wanda yake common man common man haka common lecturer kamar yadda kuma a wannan lokacin bin baz ya rinka koyon wani abu na hadisi a wurin Sheikh Nasiruddin Albani lokacin shi ma yana malami a jami'a a lokacin ba karamin abin nan kai to yadda ilimi yake haɓaka kenan ya zanto cewa akwai kenan da juna tsakanin wato ɗaliban ilimi da junansu ilimi ya haɓaka a wannan lokaci matuƙa da haka da ya je abin da ya ƙara wayewa a kai wanda babu shi a ƙasarsa musamman aƙida littattafan aƙida musamman da kuma fadar bincikensa kan hadisi da sauran abubuwa wanda shi kuma ya ƙaru da malamai na saudiya ta wajen wannan ta fuskan muzakara da sauransu da kaga su can wurin suna da wani abu wanda a nan wurin babu shi babu shi wato na ma wannan abu zai rayu a nan da yi kyau wato cewa babu shi din fa kusan ka ce babu shi gaba daya in ma akwai dan takaitacce ne yanzu akwai malamai da suka rika haduwa da juna a madina duk sati za su haɗu ne ko duk wata ne suke haɗuwa wata jalsa ce dai mutakarrira manyan malamai ne za su haɗu kuma suna karanta tafsirin qurtubi sai da suka sauke qurtubi a junansu daga farko zuwa ƙarshe ai kafin a zo dama mai karanta guda ɗaya ne amma duk masu sauraron kowa malami ne kowa ya ya karanto wannan wurin da za a karanta da an zo wata gaba sai a tsaya a tashi sosai a yi bayanin hadisi ne nahawu ne fiqhu ne balaga ne a sake wuce wucewa da haka suka sauke saboda su ba wai hasada ake wa juna ko ganin juna ko kuma tsere ba ba wani abu wanda yake da in kaga wanda ya ci ka sani in kaga wanda kuke kai ɗaya ka sani in kaga wanda ka ka sani iri ilimi kila kuɗi da yake kowa na shi a boye a banki baka da tabbas sai dai kila ce wani ya fi shahara amma kila ko wani na nan ya fi wancan kuɗi amma tun da shi mai mako ne ya boye na shi baya waɗansu abubuwa baya wata kyauta da za ta gigita mutum to ba za a gane akwai shi ba amma ilimi in dai mutum zai yi magana sai dai in kare magana amma in zai magana za a gane akwai ko babu kuma dole idan kuna tare da ɗalibai ilimi ka san wanda ya yake ka san wanda kanku dai kuma ka san wanda kace sai dai hasada ta sa ka ki ka tabbatarwa da falala ga wani wanda yake ka to illar ma'anan wurin shi ne dan saboda yada ilimi yayi kaɗan sai wa'azi to da wa'azi ba a gane mai ilimi a'a da littafi karanta littafi sai ake gane mai ilimi amma dan dai a tara jama'a a yi latta a yi wa'azi wannan ba za ka taɓa gane mai ilimi ba ta wannan fuskar